sunana malam bawa wato a cikin shirin nan na karatun yamaci amma ainihin sunana magaji ibrahim mijin yawa matakin da na ɗauka kenan a karatun 'yancin yamaci wato wanda fatima 'yata ta taka rawar gani. shi ya rasa yadda zai yake na ya ɗauko ƴarsa ya zo makala mana nan yake cewa wai wani wai baya gari ya ɓata ana ta maganan ya ɓata ashe yana nan ya je can ya karata wallahi abin mamaki ita kuma yar tasa za ta zo ta za ta haɗu da ni a gidan nan yau ɗin nan sai ta koma ta je ta samu uban nata ilimi yana da 一起。 banza ki ina magana kina kallo na gidan baban ki zaki koma kwashe kayan ki ki bar gidan nan gidan nan zaki bari komawa gida gidan baban ki zaki yanzu nan kwashe kayan ki ki bar gidan nan na gaji abin nan shi ba ni ne abokin malam mudi kuma makwabcin shi lahiyar ne yana da dungun lada ne wanda kuma ya kamata ce kai ma kana yi malam mudi ana ba ba dai kana layya ba ƙwarai da gaske an to kai tun da kake layya ni na taba zuwa in ce ni dinnan eh, malam hudi dan Allah dan annabi ina bukatan abun masarufi ko da dan rago a bani in je in saya in laya na taba zuwa ah, a takaice idan zan ba da labarin karatu 'yancin 'ya mace wato ba wani abu ba ne illa kuran kamar yadda sunan ya faɗa wato karatu ne na 'ya'ya mata wanda yake mu mun ga ya kamata 'ya'yanmu mata su yi karatu to shi yasa muka ƙirƙiro wannan labari wanda zai nuna mahimmancin karatun mace. to amma labarin akan wata 'yar yarinya ce wanda babanta shi bai yi karatu ba amma kuma da gorace-gorace mai yawa sai ga ya kamata 'yar shi guda ɗaya tilo ya kamata ya saka ta a makaranta koma mami ta yi wannan karatun wato faduma Wato, na farko tukuna maganan aikina ne alhaji don Allah, don annabi, a dawo da ni aikin nan. Da ka Zai sake faruwa ba tun dama, aka sai aka samu. Na biyu kuma. Da ka tada, ka san ni mai jama'a kuma ina da uzurori da dama a gaba yanzu ma ina mitin ne da mutane na gabarin fito kada ka ce na wulakanta ka shi yasa na zo amma kana kawo mini wani zance magana na daya damuwa daya da na biyu ka ce ma damuwoyin naka suna da yawa bari dai in baka amsan wannan ta farkon a zancen maganar aiki ka ce ko ba zan ɗauki mutum aiki a nan gidan nawa a matsayin mai gadi dawo kuma na tarar da shi yana shararar bacci menene amfanin gadi na je aka sai aka samu wannan zancen mu ajiye shi gefe ɗaya eh, ina sauraron ka menene kuma ka ce na biyu na biyu ya ta ce karatun ya mace ina so in saka ta a makaranta kuma ani da kuɗin da zan saka ta dakata barin gaya biyun din nan da kake gani na nima ina da 'ya'yan a a gidan nan na wajen wanda ba wani ne yake ɗauka idindiminsu ba ni nake abincin makarantarsu abincinsu tufafinsu da duk wani abin da ka sani ba ya dace wa 'ya'yansa na tarbiyya ba inda ba na yi ka kuma zo ka ce yanzu kana so in ɗauki yar naka kenan ka sa ta a makaranta wannan magana a je shi gefe ina jin ka bai ka san jira na yake yi ba da ilimin ka kauce ai ma wulakanci to Fatima ta je makaranta Fatima ta yi karatu da kuma faɗi tashi na irin wanda ba shi da hannu da shuni yake shiga yayin da ya saka ɗanshi a makaranta to duk wayannan ababen mun gani a cikin karatun 'yancin ya mace karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu karatun ya mace kwai alkhairi da inganci abinda za mu sayi uniform eh, da kuma takalmin makaranta abin da rage mini kenan to alhamdulillah gaskiya ka yi kokari amma ka san ba zai yi ɗalibi ya zo makaranta ba tare da kayan makaranta ba zuwa kuma takalmi. Dan Allah, dan Allah, na bukanka a bar yarinyar nan da yake yanzu ita tana son ta noma makaranta. Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, saboda gaskiya daukan ɗalibi a makaranta sai yana da kayan makaranta da kuma takalmi. Allah na makaranta maka. Yarinyar ne yanzu take kaunar makarantar nan. To a taimaka mata. gaskiya bisa ga roƙon da ka yi da kuma muna la'akari da ƙoƙarin da yarinyar take da shi shi yasa za mu rungunta za mu ba ta sati ɗaya wato batun iyalina ne wallahi ko abin masarufi da za a sa a baki ba mu da shi kuma gashi ina son in kai yata makaranta ka san yanzu zamanin nan dole ne a ɗauki mataki akan sa yaran mata a makaranta ko ba don ba don komai ba su zanto suna da ilimi sa'an nan kuma su kasance sun yi daidai a cikin al'umma shi yasa na ce ko da naira dubu ɗaya za a samu a bani naira dubu ɗaya a wurin alhaji tanko mai naira in ta fito tana zo wani saboda haka idan zan baka naira dubu daya za ta yi sati daya gunka za ka ba naira dubu daya da ɗari idan na baka naira dubu daya ta yi sati zuwa gurinka za ta yi naira dubu daya da ɗari biyar na baka naira dubu daya a gurinka za ta yi wata daya za ka bani naira dubu biyu ba naira ɗaya. Mamba, wai shin kullum ina ganin ka a gida safe rana yamma ba ka je wurin aikin ne? to batun zuwa aiki tun dama ina da aiki gadi nake yi wata rana ne sai mai gida na ya zo ya same ni wallahi gyangyaɗi nake yi gyangyaɗi ne ya ɗan ɗauke ni fa ba wani abun a zo a gani ba mutumin nan ya ce mun in kama hanya na shi ba zai iya ba ba irin haƙurin da ban bashi ba wallahi shi ne kake gani na a gida yanzu ni alhaji tanko mai naira kana ganin kuɗi nan da na samo su a banza ne wai shin na ji kana maganar yar ka saka ta a makaranta ga abincin da za ci duka dubu ɗaya ne eh to so wacce nan yarinya tunda ba kana da halin ba ne ka fita harkan karatunta yanzu ta samu miji ka aurar da ita ka nima abin da za su ci har kafin ka samu mijin da bi da barba wannan shawaran ke to ma wai shin idan na baka naira dubu yau yaushe zaka dawo min da shi eh to daga na samu aiki in Allah ya so da ma kafin ma in samu aiki zan zan zan kawo maka ba lokaci kenan to idan na baka naira dubu ɗaya ka sani idan ta cika wata ɗaya za ka bani naira dubu biyu ba naira ɗari idan ka amince son baka na ji tanko kenan hmm. lajubawa ka amince ne to babu wani abin da za a sa a baki ne a gida ka amincen kenan ban amince ba ya zan yi <laughs> man bawa man bawa to malam bawa kamar yadda na faɗa maka kuma ka amince wato haka ne <laughs> yawa to malam bawa ka naira dubu ɗaya amma ni maganin da mun yi da kai a nan duk na rekod shine shaida na ainihin na baka naira dubu ɗaya ga naira dubu ɗaya yawa <laughs> to yi kenan sai na ganka man bawa Allah ya taimaka eh Allah ya taimaka Da ilimin ka kawuce ai ma wulakanci da ilimin ka kawuce ai ma iskanci da ilimin ka kawuce ai ma tozarci da ilimin ka ce, dukan lalaci. alhamdulillah alhamdulillah dole ne mu miƙa mu ga Allah da ya ba mu ainihin wannan gwamnatin da shugabanni wanda suke cikin wannan gwamnati wanda har suka kula da mu domin a can baya ba mu samu wayanda suka ba mu goyon baya har ma a ɗauki nauyin irin wannan shiri ba to amma yanzu sai gashi nan mun samu ainihin gwamnati wanda Ah, ta sa hannunta ba ma tallafa mana kaɗai ba ainihin matasan da suka taka rawar gani a cikin wannan abin kaga ah, daga zukatansu har jininsu har wato a haɗa ƙarfi da ƙarfi suna amfana da wannan ainihin tallafawa da aka mana saboda an kawo su sun tabbata su ma suna ɗan yin wani abu wanda yake ya amfani al'umma kaga eh, wannan abun abu ne wanda yake ya kamata a ci gaba da yi a ci gaba saboda ba komai ba su matasa idan aka bar su haka sai su shiga wani irin yanayi amma idan aka, aka jawo su suna yin wani abu kai ai ka bari abokiya ni ba masarar nan na ja ba kawai hejji assalamu alaikum alaikum salam don allah ina so ne mm, taimako nake mm, dakata baba baba ai baba na riga na gane kai ai ba he ka sake wani bayani cikakke ba na riga na gane ka tsaf sama da ƙasa kuma maganar ka da kake yi baba ni zan yi kokari iyayi daman na yi kai amma na fa gama yaɗa kafa baba kuma ka samu karɓuwa a gun al'umma gabar yamma da arewa billahi azim ka samu karɓa fiye da yadda ba ka tsammani kuma za ka samu taimako a gun jama'a dan jama'a Allah da zaka ga suna fito maka ta inda baka tsammanta ba kai da nan har kasar ka ga mutane sun zo maka wallahi tallahi ba yadda ka san gidan radio haka zan yaɗa ka kuma yadda ka san kuɗi haka zaka ji kana yawo ana neman ka kawai za a taimaka maka wallahi kwa baba ai lokacin da na je Fatakwal na haɗu da wata wato na tausaya mata abin ya bani mamaki ba kafar ta ɗaya nan a sare hannunta a sare cikin ta an kusa raba mata baba ina baka labari kuma ka wuce na za ka daga cikin ayyukan ka fa aliko dan gwata hi kadai ya rage mu to amma Allah da hima ma gobe za mu haɗa shi a Lagos dan mun yi alƙawari kuma cikakke gahi ban gama bahi labari ba amma gaba ɗaya wuce wato ina jan hankalin wato hukuma wato gwamnati ta duba wannan mm, aikin fina-finai ɗin wato ba aiki guda ɗaya ba ne ba wanda kuke um, ganin su su ne kaɗai ba aiki ne wanda ta kunshi ayyuka da yawa kai har tela yana cin wani abu a cikin wannan aikin wato mm, masana'anta ne wanda eh, tela ya ci mai kwalliya ta ci marubuci zai ci mai tace hoto zai ci eh, mm, mm, shi ainihin darakta zai ci shi eh, mai ɗaukan hoton ma zai ci wanda zai haskaka ainihin wutan ma zai ci wanda kuma zai ɗauki kaya ya kai gurin aikin ma zai ci direba mai tuƙi wanda yake zai ɗauki mutane ma'aikatan ma zai ci tsaya in gama wannan ma'aikata ba ma'aikata ne kankani ba mai gini ma zai ci eh? kai marini zai ci eh? bari in gaya maka ainihin makeri ma zai ci eh? makaniki zai ci sa'annan kuma shi ma mai walda zai ci saboda ko dole ne a gina gurin da za a yi abu sa'annan bari ga maka shu china wanda zai makin din eh, zai takalma na masu sawa duk za su ci ga sanan dai iri iri ayyuka ne a ciki wanda yake idan aka aka tallafa sai ga matasa diyawa sun samu aiki a a ah, ah, umaira ya gajiya tashi mana tashi mana a ah, idan da durkusa da Allah a a da ni da ke yanzu mun zama daya ya gida daga makaranta ake ko za a je makaranta makaranta za a sarki wadalla a wato umaira ba kuma ne yasa na na tsaya a nan dan na san nan hanyar wuce wunci ne eh dama ba kuma bane kin san da ni da babanci kar ki dauka ko su soyayyen juna ne babanci ai ya haife ni ma wallahi baban ki ya haife ni da kar ban manta da rike na rike ne yake a hannu yana jawo na muna tafiya har bakin kasuwan nan nashi to kin ga ku yanzu bai kamata a cewa idan kin ganna kina da kusa ba dan da kin zama daya eh ki saki ki kawai wallahi Allah eh to ko ba za ki hawo mashin ba a na gode makarantar ba nisa a da kin karɓi mashin da Allah mu zo mana a ba zo mana a ba ki karba ba a to ba komai na san duk ta ne ba komai a a a Allah sarkin daɗi wannan bada me ya kama yar uba ba komai eh bari dai haka na cimma ruwa a nan wancan na san wancan wan wancan wan wallahi ka kuma muskule dama muskule ake kiran ka abu ɗaya da nan so ka a sani shine cewa wannan masana'antar fina-finai wato ba ƙaramin ba da ayyuka yake yi ba ba ƙaramin aiki ne ga 'yan kasuwanci ba ba karamin abu ne wanda yake zai tallata ainihin eh, eh, eh, jihar ɗin gaba ɗaya wani abu ne wanda yake gaba ɗayanta idan aka yi za a ga kamar talla ne muke mu ɗauki jiha mu je mu nuna mu ɗauki wannan mu je mu nuna a ga cewa 'yan kasuwa sun shigo duk wannan abu ne wanda yake ya kamata gwamnati da ɗan duba ta tallafa wanda ta fara na sani amma muna kasan a turance waɗansu sun ce oliver asks for more salamu alaikum amin wa alaikum salam kana ta wani tunani lafiya da Allah kaga da Allah wannan ka dan san shi ko ka taba ganin idansa eh da tabban da tabban kai ka san adadin lafiya kuwa za ka zo kana wani hoto mai yana dame wani maganar hoto ana maganar sabon kuɗi canjin sabon kuɗi canjin sabon kuɗi ba ka zo da wani bayani ba sai maganar hoto tun farin safe tun farin safe ina na banki don a canja mu sabon kuɗin nan ba samu sabon canjin sabon kuɗin nan ba har banki sun kulle banki za ka zo kana nuna mun hoto hoton banza hoton wafi. a ah, kaga tsaya tsaya tsaya kaga dakata. ka san ɗan wani ba. tun farin safe din haka ne ba samu sallar asuba ba na tafi banki a canja masa sabon kuɗi ba samu a canja masa sabon kuɗi ba na tiya har banki sun kula banki ba canja masa sabon kuɗi ba kai ka ka so ka zo ka nuna min wani to wai wai wai na san wani wai a ah, yan labai wallahi kuskure ne na rantse da na rantse dan Allah dan annabi dan kola wata dan bai muna ruwan sama malam dan Allah wa bisa kai mu dan Allah wallahi ba ta kai wa bisa bane wallahi ba ta kai wa bisa bane dan bai muna ruwan sama dan tallafin kishiyar kakana ta da bukata da kake ta ce ku ce akan maganar banki banki wai nawa ne kuɗin ne ma na kuɗin na fa ba karamin kuɗi ba kuɗi ne naira na dukan naira tsunzurutun kuɗi tun kuɗi ba wai karamin kuɗi ba kuɗi ne da kuɗi kuɗi ne da kuɗi ka ganta ma naira na dukan naira naira na dukan naira har naira ɗari biyu ka ganta ma ta fara yaƙewa akan ɗari biyu akan ɗari biyu shine kake ta wannan cece ku a cikin lamarin nan to ran kai da wannan ɗari biyu nan ka gancan nan kare na idan wani ya ije na jina ɗauko ba ai kama ni za ya kulle amma a ce an samu tsawon watanni ko wata ɗaya kamar yadda ka faɗa a ce ko leƙo ni ba kai ba ina cikin irin yanayi yanda nake din nan yaya albashin da yake karba nawa ne dubu goma sha bakwai ne dubu biyu dubu goma sha bakwai nan duk bai cika cikin cokali bai shi ya ɗauka nauyin iyali da mawani na kaina yaya ya zan yi da rayuwata saboda Allah to kai kana magana dubu goma sha bakwai kana maganar dubu goma sha bakwai ni in maganar dubu goma sha bakwai na kai kana karban albashi har dubu goma sha bakwai ni dubu goma shan wani uwa ka ne na zamu dubu goma sha bakwai ni ni ina da wani abun da zan iya faɗa har kai kai ga yi kana faɗar dubu goma sha bakwai ni akwai wani abun da zan iya faɗa na maganar cewa ko ina ɗaukar kaza ko ina ɗaukar kaza. ni a wannan shirin lallai kan shirin ya ƙayatar da jama'a kuma mutane da yawa sukan tare ni su tambaye ni yaya bashin da na je na ci. sukan tambaye ni ya muka yi da ni da alhaji tanko mai naira alhaji tanko tun ma ina so kenan na je gurin ka yawa ka zo min da su ba ai batun uh, wannan bai taso to miko mu miko ka san dai muna watan zulhijja ne ko kuma tara ga wata haka kuma kenan ka san gobe ne sallah ba haka alhaji tanko a gaskiya wani abin da za mu samu musa da ni da yata a baki <laughs> gobe sallah wallahi ba mu da shi shine na ce to in ba in ba alhaji ta gobe ba babu wanda zai share min awaye malam bawa wa ya faɗa maka wai lalai idan ba ka da shi a cikin sallah sai ka ci abinci malam bawa sai ka kiɗi hankalinka dole malam bawa tosa ya ma idan na duba gidan da kake ciki yanzu dole in tosaya ma idan na duba koran da aka maka daga wurin aiki dole in tosaya ma idan na duba tsufanka dole in tosaya ma to amma alhaji tanko menera baya duban wa'yanan don akan dukiya na ni ba ni da imani ba ni da tosayi to ai ba ni ne ba yarinya da ta dan samu ta yi walwala ranar zalla shine kudin da na baka naira dubu daya kar ka yarda ciwon kai haka karin da za ka min na ruwa a wannan kudin kar ka yarda su ciwon kai idan ba ka da gashin wance karka ce za ka yi kitson wance ka zauna a matsayin da allah ya ajiye ka wannan ɗawainiya na sallah na masu da shi ne ka bar su idan suna yi idan lokacinka ya kai kai ma sai kai kar ka zauna kana kiɗima hankalinka domin ni uwan kuɗi na kar ta yi ciwon kai 'ya'yan su ma kar su yi ciwon kai ni ina so ka san cewa lissafin da muke yi da maganin da ina gaya maka saboda izo ma ainihin lauya na cikin sauƙi shi alkalin ma ya samu ya yi shari'an shi cikin sauƙi to ai su ni ba na gama da su lafiya su dole sai an dangana da kotun to kaga mutane abin da ya burge su kenan ba amma ni abin da ya burge ni shine fatima yanda duk wani lokaci idan ina kallon abin nan ni ina son in ga inda fatima take to amma ɗaya daga cikin wanda na so na gani ya burge ni shine ainihin muhawaran da suka yi a makarantar su wannan gurin ya burge ni sosai da sosai saboda ta nuna jajircewa kuma ta nuna cewa eh lallai ka. yarinyar da na sa ta a makaranta ta yi karatu. Speaker from opposing sides, Fatima Bawa, for summary. Ilimi yana da amfani mata mai ilimi ita ce. Na gode da damar da aka bani kowane biyu. Zan faɗa muku cewa inda mahaifiyata ta yi karatu, da ta taimake ni karatu amma sakamakon ba ta yi karatu ba ta zaɓi barina da mahaifina. hajiya salifatu abdullahi esile a gaskiya dole ne da ɗaga miki hannu dole ne kuma na gode mata saboda me saboda ainihin ƙoƙarin da ta yi na ɗaukar nauyin wannan wannan shirin da kuma ci gaba da ɗaukar nauyin eh, ci gaban wannan shirin ba kaɗan ba gaskiya kin taimaka ma ainihin matasa da yawa kuma a ta gefen mu, a shirye muke mu ba da goyon baya ga wannan ainihin gwamnati ga shirye-shiryenta da tallata mata abubuwan da take aikatawa ga al'umma a shirye muke mu ba da goyon baya ga masoyanmu masu bibiyar mu da masu kallon mu a talabijin za ku iya bibiyar mu a youtube namu mai suna abulbashar mxtv sai mun ji daga gare ku so mun samun daɗaɗen fina-finanmu da za su biyo baya wanda ba ku kalla ba. Kimiyya